ya za bullowa abin wannan tambayar ya yi mini ita Allah mutum biyar a kofar shagon da nake ɗinki kuma wasu daga cikin su duk ma suna nan nake to lallai idan baka sharrin ɗan shi'a ba da tarihi in ka zo ba kai muƙabala sai ya dauko maka wani tarihi can nesa har gyangyaɗi ya fara kama ka ba a zo kan mawdu'ur ra'isi ba yana tarihin nan yana kuka an cuci ahalin baiti an yana gyangyaɗa kai haka sai kai kai baro kan baka hankali sai na ce to kada su ɓata muku lokaci da tarihi amma abin da za ainihin ku ce musu tambaya za ku yi musu don yana cikin akidar shi'a limamin da yake raye a zamani zaka bauta wa Allah da fatawashi amma in ya mutu fatawashi ta tashi aiki sabanin mu ahlus sunna kaga ko yanzu muna aiki da fatawar imamu malik rahimahullah to shine sai na ce sai ku ce musu ku tambayar da kuke musu a matsayinsu na 'yan shi'a da suka taɓa bautawa Allah da fatawar Khomeini ga Khomeini nan kuma kafiri ne ina matsayin wannan ainihin ibada ta su to sai ce to ai kuma nake musu kafiri ne ba ni da hujja nace ai ni na san na taci dutse ne shi yasa nace a wasan jifa shine na je gida na ɗauko mishi littafin alhukumatul islamiyya na Khomeini na buɗo mishi shafi na hamsin da biyu na karanta mishi wannan gurin wallahi sai da na karanta mishi ma sannan na ɗauko mishi littattafai guda biyu waɗanda suka yi raddi a kan wannan littafin na gabatar mishi na buɗe mishi shafin na ce ga su ya tafi yana muna ya je suka yi muƙabala kuma suka yi nasara ya dawo ya nuna godiya cikakkiyar godiya alhamdulillahi rabbil alami to abin da ya sa na faɗi wannan saboda larabawa suna cewa man kana baituhu fi zujaja falayar min nasa bil hijara wanda yake da gida na gilas kada ya sake a wasan jifa kai ya ɗau dutse jefi mutane in suka jeho shi ba zai ji da daɗi ba to a shahid anan shi ne mutumin da za ka iya zuwa ka gayyato shi taro akan idan akwai wata matsala wadda kake son kai nasara a kanta ya halarto taron ka ya baka goyon baya in za ka je za ka yi mukabala zai baka littafi ya nuna maka abubuwa dan menene in ka ji yana yin wani abu wanda kun kira wannan abu da cewa bokanci ne dan ran nan sun so su yi musu amma ba ni son jayya ne yasa na takaita magana ko ran nan an samu wannan baban ne da ya tashi daga nan zaria ya yi magana a jakan magori ya ce wannan abu da waɗannan suke yi bai daidai da irin yadda annabi da ibnu taymiya suka yi ba akwai bokanci a cikin nasu to tambayar da nake wa baban tina da shi da makamancin shi ina muƙabalar duk wanda yake jayya da wannan abin cewa bokanci ne ya zo ya same ni ya gaya min abin da yake bokancin dan ni na san bokanci kyakkyawan sani na san shi a karance na san shi a aikace don Allah ya ji kan Huzaifatu al-Yamani sahabin Annabi yake cewa kowa yana tambaya Annabi alkhairi amma ni ina tambaye shi sharri dan in kubuta daga sharri to na je na koyi duk yadda waɗannan sharri yake dan me don in ba haka ba ban sani ba sai in fada ciki saboda haka ka je ka samu kasar wanda na yi na littafin Taisir al-Aziz al-Hamid ne bayani akan bori da bokanci da tsubbu da sauransu wajen kasar guda ashirin ne a wannan babin duk da yadda ake asiri da yadda ake halarto da aljani wallahi hanya ce shirkiya in ba dan haka ba yanzu sai an halarto da aljami'ina wallahi hanya ce ta shirka kafirci ne amma na sharra la li walakin li tawqihi mun koyi sharri ne ba dan ne shi ba sai dan mu guje shi ina fatan mun gane wannan kuma mu da muka tashi muna faɗa da laifi mafi muni a wurin Allah shi ne shirka zuwa wurin bokaye da 'yan bori da 'yan tsubbu shirka ne wacce hanya ce muka zo da mutane da za mu raba su da waɗannan larurori mun raba su da wancan zuwa wurin waɗancan kiristoci makon da zai zo zan zo muku da littafi kiristoci suna da hanyar da suke raba mutane da aljanu yahuda suna da hanyar da suke raba mutane da aljanu duk zan zo da references a cikin bible duk na shi shirya na ji malam jazahullahu khairan malam alhassan ya fara kawo wasu shahid akan haka duk waɗannan suna yi in suka zo suna yi su rinka wasa bible suna cewa miracle mu'jiza mu'jiza ta bible amma ga musulmi an zo an nuna musu mu'jiza alqur'ani ba su san alqur'ani ba ba su san bokanci ba sun hada sun ce bokanci ne gaba daya wallahi abin da yasa ban yi mamaki ba saboda annabi ma ya karanta mutanen maka alqur'ani sun ce boka ne dan haka ban yi mamaki ba mun fahimci wannan da kyau ko to sa'an nan kuma abin da nake cewa na gaba shine da aka tashi yin wancan taro da shi yake ishara gare shi sai aka ce taro ne na malamai amma kuma sai aka ce an bar matsalar a buɗe kowa yana da damar ya zo ya ce abin da zai ce don haka taron sai ya zama ana ta hargowa da hayaniya a cikin shi saboda haka har yanzu ba su samu mafita akan taron ba kuma duk waɗanda ke musu akan wannan matsalar ni ina muƙabalantar su a nan har zuwa kuma duk inda nake akan su kawo mana dalili akan cewa wannan abu ainihin bokanci ne ko kuma wani sihiri ne kuma shi yanda wancan na kabiru ne faɗi wai istinfaq ne istinfaq din nan mutane da yake faɗin maganar ba su san abin da yake nufi ba amma istinfaq wata hanya ce ta sihiri da za a iya sa karfan nan yanzu zai magana wai shine ake wai ake cewa aljanni yake magana to amma ba na mamakin waɗannan abubuwa saboda ba yanzu ne na san malamai irin waɗannan suna ganganci su hukunci akan abin da ba su san shi ba saboda Allah ma ya zarge su akan haka yace balkar zabu bi malam yuhitu bihi ilma sun karyata abin da ilimin su bai sani ba sai suka karyata na san lokacin da aka kafirta mai alburda da mai ishiriniya wallahi tallahi mai alburda da mai ishiriniya ba kafirai ba ne. duk wanda yake da ja akan wannan ni ina da magana da shi ya zo ya same ni a gida in nuna mishi kuskuren shi ba kafirai ba ne makaunata manzan Allah ne amma kuskure kowa ina iya yi kuma ba a kafirta mutum da kuskure abinda mai ishiri ne a yi ce ce zinil kaula in hawalta madha muhammadin wa fi kulli mustahilun wa Ya yace in ka zo za zaka yi annabi Muhammadu ka gwada su kuma abin da ba daidai ba don Allah mutumin da ya faɗi haka a can cikin littafin shi sai ka je wata magana ya kuskure ka ce Allah ya ji kanshi dama ya fara a shimfiɗa ya ce akwai abin da yake daidai akwai abin da ba daidai ba kuma hatta sahabbai cikin yaban da suke wa annabi sun taɓa yin kuskure a wajen yabo annabi ya musu tambihi dan alfazazi yayi bakon abu ne akwai sahabiyar da ta zauna ta ne manzon Allah waƙe tana yaba shi wa fina rasulullahi yatlu kitabahu idan shaqqa ma'arufin min al-fajr ga manzon Allah a cikin yana karanta ya yana mana wa'azi manzon Allah yana jin daɗi sai ta ce wa fina rasulullah ya'lamu ma fil ghad manzon Allah ya san abin da za a yi gobe sai ya ce a ban wannan ki ci gaba da naɗa zu <laughs> ba sahabiya ba ce gashi ta yi kuskure manzon Allah ya ce ke yar wuta ce a'a kuskure sai a ce Allah ya gafarta mai biya bayan Hassan ibn Sabit ba a samu wani mutum bayan cikin sahabbai ba a samu wani mutum da ya yabi annabi kamar mai ishiriniya ba in kai baka sani ba ka je kai karatun adab ka je kai karatun adab to wallahi ba su karanta ba sai suka ce kafiri ne duk wata aya da ta yabi manzon Allah sai ya juya ta ya yabi manzon Allah da yake yace alam يقسم الرحمن بالنجم إذ هوى ألا أنه ما ضل قط وما غوى ya ce wai ba Allah mai rahama ya rantse ba ya ce ya rantse da tauraro akan cewa annabi ba batacce ba ne kuma bai kauce hanya ba wannan ba aya ƙur'ani ba ce wannan jini iza hawa ma kuma ma gawa to ni ina da littattafai da suka yi gyare-gyare akan ishiriniya da alburda amma ba su ce kafiri ba ne duk ce wannan kuskure ne Allah ya ji kanshi kuma malaman Saudi Arabia ne malaman Saudi Arabia sun fi duk wani malami da ke izala izala a duniya amma ba su ce kafiri bane wallahi sai suka ce Allah ya gafarta mishi to saboda haka ni har ina cewa in zan karantar da al'adabul islami in na karantar da waƙoƙi da adab na su Hassan da sauransu to sai in sa wa ɗalibai alburda ko ishiriniya ai dama ita ta gagaru wasu ƙanana ne shi yasa in ka karanta littafi ka ji da tsauri ka ce wai na yahudawa ne don wai <laughs> a ce ai malam ina ai malam ya gano wannan na yahudawa ne duk baje ne wallahi <laughs> to kun ga irin wannan kuskuren na haɗa ne da wannan matsalar sai aka haɗa sai aka yi saurin cewa bori ne bokanci ne kafirci ne shi ya sa tintiri kamar yadda na gaya muku na daɗe ina yin wannan ruka ma sai ya zama ba a fito da matsala a sarari ba saboda muna tarbiyyar imanin mutane akwai wani tsohon kasar na karatunmu wanda duk ya mallake shi da daɗewa wata ran muna karatu sai da ne bayani akan wannan matsalar ashe wani bawan Allah ya mallaki kasar ɗin yana Kano ya ga zuwa ka ce mishi yana kaza yana kaza yace ai ina da wani tsohon kasar ɗin shi da ya fara bayani akan abin dama can ya san da matsalar sai dai mai yiwa bai bayyana ta ba yanzu ya bayyana ta sannan akwai wani kasar da na zo ina bayani na ce akwai wata matsala idan ta taso za ku ga duk malaman nan sai sun gigice amma ba haka ya kamata ai ba kamata in matsala ta taso baka santa ba kai malami sai ka ce a kare ka da sani duk ga nan waɗannan manyan malamai ne na santa gashi nan ina zuwa ina karuwa wurin su fa, mu zo muna tattauna a tattauno matsala sai in ji ina karuwa ilimi suna karuwa ni ina karuwa ba haka ake ba to amma sai ka ce a kai malami ne ba za ka ziyarci wani malami ba sai dai kai a zo wurin ka kai ka isa a'a ba haka ake malanta ba mun fahimci wannan da kyau jama'a to wannan kenan to kun ga a ƙashin gaskiya wallahi an daɗe ana yi mana irin waɗannan makirci idan muna da awa ko kuma wasu waɗanda ba su san mu ba akwai wasu waɗanda yake tun kafin su san ni amma suna gaba da ni wani bai taɓa gani na ba amma yana gaba da ni saboda tsananin fahimta menene irin waɗannan malaman ne za su je su gaya musu kuskus kuskus sai su ce ku yi hankali da kaza ku yi hankali da kaza sai ka zo kuma sai ka ga abin ba haka ba wallahi ku daina cutar mutane wata ran za su buɗe baki su muku Allah isa akwai irin wanda haka ta faru da wannan matsalar ta kullo shi yana ta munna ai dama shi yana kina fa yana kina amma to yana munna wai na zama aboka na lalace yana munna kakar shi ta yanke saka wallahi Allah Allahu ala kulli shay'in qadir sai Allah ya sa ashe matar shi tana da aljanna <laughs> wallahi malam sai Allah ya jarabce shi ka san haka ibtila'i ne sai Allah ya jarabce ka sai Allah ya jarabce shi shikenan kawai ya ka zo kawai ana karanta mata sai abu shikenan in ma bokanci ne dai gashi nan to irin wannan ya faru da yawa saboda haka malamai ku ji tsoron Allah ba mu da nufin mu ainihin ci mutuncin wani malami abubuwan da kuke mana a garin nan ya isa ba dan Allah ya sa malaman mu sun karantar da mu aqidar can ta salaf da muka bayyana ba da tuni mun yi muku irin abin da su dan gungun suka yi muku wallahi tunda irin waɗannan abubuwan ne su dan gungun da kuka takura su tunda ba su san hakikanin addini ba sai suka yi break out shikenan sai suka yi kansu dameji to irin abubuwan da kuke kenan sai ku rinka matsar mutum ku rinka matsar mutum ku rinka har sai ya zo ya yi wani boston ya fashe sai a ce yawa kun ji abin da muka gaya muku to sha Allah mu ba za mu haka mu ba za mu taba cewa ku kafirai bane sha Allah ta'ala ba a koya mana wannan wautar ba abin da nake baiwa malaman mu shawara shine su dage su yi karatu wallahi tallahi matasa suna nan suna karatu yanzu matasa suna nan suna karatu a cikin nan jami'an nan da muke magana na san fiye da shekaru biyar da suka wuce malam ibrahim ahmad aliyu yana karantar da matasa littafin fiqh sunna da littafin alhalal wal haram anya kuna jin aka karantar da matasa waɗannan littafin ba ku san sunna ba wallahi ba za ku zauna lafiya da su ba za su ga ashe ku can dama ba ku san sunna ba kuka zo kuna cewa za ku yi sunna ashe ba ku san bid'a ba kuke cewa za ku yi bid'a ai za ku yi fada da bid'a mun fahimci wannan sannan za ka samu yaro yanzu ya iya karatun alkur'ani ya san usulun tafsir ya san mustalahil hadisi ya san usulun fiqh hadisai zai iya ware maka ya gane waɗannan ba daidai ba waɗannan daidai ne ga maliku ya ce ka ba shafi ya ce ba duk ya rike akan shi kai kuma sai a bincika kanka sai a ga daga majina sai tatsuniya to wallahi tallahi ku tashi ku karatu sannan in ina muku nasiha ta ƙarshe da cewa duk shekara gwamnatin ƙasar saudi arabia tana turo malamai ƙasar nan don su zo su ainihin gabatar da kwas ku rinka halartar wannan kwas akwai alkhairi a cikin shi kada ku sa girman kai a cikin zuciyarku wata ran muna cikin wannan kwas sai wasu malamai suka aiko wai an rubuta sunansa amma su sun tafi wa'azi za su je su dawo na ce makaranta ake wa haka makaranta da zaka zo kana akar makallawa a taimake ni a rubuta sunana kai sai ka aiko wai ka wuce a rubuta sunanka ladabi ake yi in baka yi ladabi ba ba za ka samu albarkar ilimi ba hatta yana daga cikin kuskure da aka yi aka zo aka watsa wa da malamai daraja ai malami da jahili duk ne a'a malami yana da daraja don Allah da kanshi sai da yace yarfa'u Allahu allazina amanu wallazina utul ilma darajat malami yana da daraja kuma kai in an ce maka malami bai da daraja A'a. kai ka gwada ka gani mana bai da daraja ya aka ya samu abin da kai baka samu ba me ce ce daraja ɗaukaka shi ya ɗaukaka a ka ya fi ka to don haka irin waɗannan hargowar da hayaniya idan mun zo mun kafa mu ku daina kawo mana shi gaskiya ku je ku yi karatu wannan matsalar ina cewa ba ku ta ba ne kwata-kwata ba wai cewa za ku yi wa muƙabala da ku ba ai muƙabala da ku akan abin da ba ku sani ba A kan abin da ba ku sani ba a mukabala da kai ne za ka ce kuma da sun bi a hankali ƙasar saudi arabia muke togo da ita akan aƙida ta salaf duk malaman da ke saudi arabia sun tabbatar da waɗannan tasowa wannan matsala an rubuta littafi ya fi ɗari wallahi ni kaina ban san iya littafin da yake ɗaki na wanda ya fito daga saudi arabia akan wannan matsalar ba wani sai ina bincike sai ga ya faɗo sai ga ah, ga ma wani amma sun tashi sun yi saurin hukunci sun ce bokanci ne bin baz ya littafi akan wannan matsala bin kuma bin yana yi me za ka ce in ka ce bin boka limamin masallacin makka ofamin yana yi limamin masallacin makka in ka ce mishi boka ya za ka yi da kanka to ku daina gaggawar hukunci akan matsala sai daga baya a ya zuwa tabbata kuma ku zo kuna rasa yadda za ku yi duk abu in ya taso ku tsaya ku bincike mako ne zuwa in hudu shi yasa wannan maudu'in na ware mishi rana tashi ta musamman akan mu'amala tsakanin mutum da aljani to shigar da aljani yake wa mutum to yaya ake fitar da wannan abu ta hanyar karatun alkur'ani ƙur'ani kaɗai ake karantawa babu wani asiri a ciki saboda asiri kafirci ne kuma in mutum ya zauna gaban mu sai mun mishi wa'azi cewa ka taba zuwa wurin dan bori ko boka in ya ce eh ko jiya mun samu irin haka na ce wata mata kin taba zuwa ta ce gaskiya ta taba zuwa na ce to ki tuba don in baki tuba ba yana da wahala ki samu rahama Allah ka taba jin dan bori yayi irin haka yayi wa'azi haka saboda Allah ko ka taba jin boka ya ce wanda ya je wurin boka ya zama kafiri ko ka taba jin ka taba jin boka ma yana wa'azi tukuna kai <laughs> jama'a sannan sai mun shar'anta mutum cewa in yana da layu ya cire to wannan ƙaziyya ɗin da Allah ya haƙuri da ita zan rufe saboda jiya abin ya faru sai mun ce mutum in yana da layu da gura ya ji ya ƙona don ta iya yiwa asiri aka yi aka makala mashi jikin layar shi don wani asirin sai a dubi abin da ba ka rabuwa da shi sai a makala maka jikin shi akwai asirin da za a maka a haɗa maka shi da abokinka wanda an san kullum sai kun gaisa kullum kuka gaisa sai asirin ya sabunta to akwai asirin da za a makala maka shi jikin laya to da suka zauna na ce to kun an yi muku bayanin sharuɗan mu suka ce eh kun kokona layin da sauransu to nan dai suka yi shiru na ce to lallai dai ku tabbatar da an kona layin nan idan ba haka ba to za a iya samun matsala domin Allah za mu miƙa hannu a wurin shi Allah ku ana samun bukata a wurin shi ne ta ɗayan hanya biyu ko dai ka kafircewa Allah ka zama kangararre sai Allah ya biya maka bukata don ya ƙara maka azaba a kiyama ko kuma ka zama cikakken mabiyin Allah Allah ya ji daɗi ya biya maka bukata wannan laya ta saba wa shari'a da ita da guru da kambu saboda haka sai kun kona su da muka zo muna fara mata karatu sai aljanin da ke tare da ita sai buge ta amma dama yana cikin ka'idar wannan ruka da muke yi idan mutum yana da irin waɗannan abubuwan musamman an haɗa wannan abu da wannan laya aljanin sai ya buge mutum ya ƙi magana ya ƙi fita ya ƙi kuma sakin mara lafiya saboda haka gashi nan ya ido ya kafe wallahi awanta uku jiya a kwance ana ruwan nan da yamma sun ƙi sakinta sun ƙi su tafi su bata wuri kuma sun ƙi magana na yi iya kartun na sa a kasar na yi bugu duk sun yi shiru sun ƙi magana sai na ce wa mijin tsakani da Allah layun nan da sauransu an ƙona su ko kuwa tana da laya ana cikin wannan magana sai ga ɗanta ya zo ya ce gaskiya akwai laya ya ce aji a kawo ta mamakin Allah ana zuwa da laya nan aka warware ta sai matan nan ta miƙe ta zauna a jiya wannan ƙabiyar ta faru matar kuma daga nan tudun wada su shin ka taɓa ganin boka ko ɗan bori yana faɗa da guru da laya da kambu da surkulli mu muna faɗa da waɗannan abubuwan kuma mu muna son in Allah ya so sai mun kawo ƙarshen bokanci da irin waɗannan abubuwan iya yadda za mu iya shi yasa wannan matsalar muna nan muna ta training ɗin mutane anguwa anguwa ko ina a samu mai yi duk inda wani boka yake ko dai koma gonar gado ya tuba ko je koyi karatun addinin musulunci ya zama malamin nagari amma bokanci sai an kawo karshen shi insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka alhamdulillah huwa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiya وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كاته أيو لهدي شاءك قوة صفر hijirar annabi sallallahu alaihi wa na da shekara 1417 wadda ta daidai da 30 ga watan June 1996 rana ce wadda wadda insha Allahu ta'ala za mu ci gaba da muhadarat da muke gabatarwa dangane da alamul jinni wa shayatin ma'ana lakcoci da ake gabatarwa dangane da duniyar aljanu da mutane a makonni biyu da suka gabata mun gabatar da bayanai dangane da tabbatar da cewa aljanu gaskiya ne akwai su mun yi bayani dangane da ɗabi'unsu da wasu al'amura waɗanda suka shafi halayensu. To abin da ya rage mana za mu tattauna a kai shi ne mu'amala tsakanin mutum da aljani. Ma'ana, shin mu'amala na iya gudanuwa tsakanin mutum da aljani ko ba ta iya gudanuwa? Idan tana iya gudanuwa yaya al'amarin yake, muna masu neman taimako a wurin Allah sai mu ce. tun farkon wannan muhabara ta mu idan jama'a basu manta ba mun yi musu bayani da cewa jinsi na ɗan adam ya saba wa jinsin aljani Allah maɗaukakin sarki ya halicci mutum na farko annabi Adamu daga yumɓu da taɓo amma shaiɗan ko kuma asalin aljani Allah ya halicce shi ne bakin wuta saɓawar wannan jinsi nasu shine yasa aka zo ana tattaunawa dangane da ko abu ne mai yiwuwa mu'amala ta tabbata ko ta faru tsakanin ainihin jinsin mutum da na aljani to yana daga cikin matsaloli waɗanda malamai suka tattauna shine dangane da auratayya tsakanin mutum da aljani tun da daɗewa muke jin cewa a ce wane aljana ta aure shi wance aljani ya aure ta an sha jin labarin waɗannan al'amura to shin ko da gaske ne aure yakan faru tsakanin aljani da 'yar adam ko kuma tsakanin aljana da ɗan adam tare da cewa aure tsakanin aljani da ɗan adam idan har zai faru to yakan faru ta ainihin ɗayan hanyoyi guda biyu ko dai ta hanyar soyayya ko kuma ainihin ta hanyar tilasti a ƙashin gaskiya aure yana iya faruwa tsakanin jinsin ɗan adam da kuma ainihin jinsi na aljani sai dai kamar yadda ainihin muka fara bayani shine aure ɗin idan zai faru yakan ainihin faru ta hanyar da ta zama ta tilarci da kuma ainihin akan matsi to da dama yakan faru aljana ta ga ainihin ɗan adam tana son shi kuma ta rasa yadda za ta ainihin ta samu kaiwa gare shi sai ta aure shi ta hanyar ainihin ta rinka zuwar mishi a bacci yana ma'i da ita yana saduwa da ita kuma ta hana shi auren duk wata mace ko ya ga wata ya mace yana so ba zai wuya aure ta ba saboda haka sai zauna shekara da shekaru a cewa na yaƙin aure nan kuwa aljana ce ta aure shi yadda yake ta tilasta shi akan zama da ita ita kadai kuma ta hana shi ainihin zama da wata mace idan kuma yana da mata za ta rinka cutar da waɗannan mata shi kuma duk ranar da ya sadu da wannan ainihin mata tashi ko mata nashi zai tashi cikin laba ta rashin lafiya da zazzaɓi da makamancin haka wannan yakan faru ta hanyar ainihin tilasci sa'annan akan samu aljani shi ma ya auri mace ta hanyar ainihin ya ganta yana so amma ya rasa yadda zai sai ya ainihin zo ya aure ta a cikin bacci ya rinka zuwar mata yana ainihin jima'i da ita har ma sau da dama mata masu irin wannan larura sukan ba da labarin cewa sukan ainihin tashi su ga gabansu ainihin ya ainihin taɗe da ainihin ƙazanta ta maniyi tare da cewa ba wani ɗa namiji ne wanda yake cikin jinsin ɗan adam suka kwanta da shi ba amma mafarkin nan da ta tana kwanciya da wannan namiji sai haka ainihin ya faru to so da dama haka yakan faru ta hanyar aljani ya aure ta ita ma sai ya ainihin hana ta yin aure in kuma ta yi aure ɗin ya hana ta ainihin zaman gidan miji lafiya ko kuma ya hana ta zaman gidan mijin gaba ɗaya. haka za ka samu aure irin wannan da ke faruwa na tilasti tsakanin ya mace da kuma ainihin aljani sai ka samu cewa irin wannan auren ana samun matsala yakan ainihin hana ta aure ya hana ta zaman lafiya da duk wani wanda zai zo ce yana son duk wanda ya zo ce yana son ta sun daɗe suna mu'amala ta soyayya da shirin aure shi shine kwana uku sai ainihin ya sa ta ci mutuncin shi don da wasu wasu zai zo ya sa mata sa ɗabi'a ta tsiya da faɗa ta ci mutuncin ainihin wannan saurayi dole rabu da ita irin waɗannan matsalolin an fuskance su da dama kuma alhamdulillah cikin falala Allah Allah ya yayo masu irin wannan ainihin larura larura ta to wannan shine nau'i na farko na aure da kan faru tsakanin jinsin aljani da kuma ainihin jinsin ya mace ko kuma jinsin aljana da jinsin ɗa namiji cikin ainihin 'yan adam wannan aure na tilasti ne yakan faru amma akwai aure wanda yakan faru ainihin na soyayya tsakanin mutum da mace aljana da kuma aljani da mace ta ainihin mutum wannan malamai sun tattauna wannan matsala ɗin cewa aljani ya zo ya rikida ya nemi ya mace ta ainihin jinsin mutum ya aure ta a ɗaura musu aure kuma su zauna ko kuma aljana ta aure ainihin ɗa namiji ta rikida a sura ta ya mace ya aure ta kuma su zauna malamai na musulunci sun tattauna akan wannan matsala ainihin wasu malamai sun tafi akan cewa haramun ne kai tsaye wasu malamai suka tafi akan cewa halal ne kai tsaye imamu malik imamu darul hijra al-asbahi Allah ya kara mishi yarda da rahama ya ce shi dai ba zai haramta ba amma yana kyama saboda kada a samu mace ta je ta yi cikin shege da an tambaye ta waye mijinki ta ce aljami ne tunda ba a ganin shi kuma shi ke ne fiqhun imam malik kenan dan haka imam malik ya tafi akan ce makaruhi ne a ƙashin gaskiya malamai sun fi ainihin tafiya akan wannan magana ta imam malik amma auren kam yakan yiwu don za ta iya rikida ta zama ainihin mutum tun da tana son ka ba za ta cutar da kai ba kuma a ɗaura muku aure shekul islami ahmad ibn abdul halim ibn taymiya yace har ma ya'ya za ku iya haihuwa to wannan kenan sa'an idan ka fahimci wannan za ka fahimci to mecece manufa da ya sa Allah maɗaukakin sarki ya halicci aljanu in nan da mu mutane da su aljanu Allah maɗaukakin sarki ya halicce mu ne gaba ɗaya domin mu bauta mishi Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun yace mutane da aljanu ban halicce su don komai ba sai don su bauta mini ashe wannan ita ce manufa ta ainihin halitta su da Allah maɗaukakin sarki yayi kamar yadda yake ita ce manufar da Allah maɗaukakin sarki ya halicce mu dan haka su ma Allah ya kallafa musu shari'a kamar yadda Allah ya kallafa mana sai dai akwai wasu abubuwa waɗanda yake shari'o'i da aka ɗora musu ba su kai nauyin ainihin namu ba saboda yadda saɓanin jinsin halittar mu take kuma su ma suna isar da saƙonni na manzanci zuwa ga ainihin 'yan uwansu aljanu kai har ma wani lokacin aljanu sukan isar da saƙon ainihin manzanci zuwa ga mutane bil'adama kamar yadda aka samu dabba ta isar da saƙon manzanci manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam al-Imam Ahmad ya ruwaito hadisi sahihi a cikin littafin shi al-Musnad ce wata rana wani mutumin ƙauye yana kiwon awaki a dawa sai karkeci ya sheko da gudu sai zo suru akuya guda ɗaya da ya suru wannan akuya guda ɗaya sai wannan makiwaci sai bi shi da gudu da ya bi shi da gudu ya je ya turmishe shi ya kwace wannan akuya ya rungumo akuya shi ya taho sai wannan kyarkeci ya turje sai ya ce yanzu dan na ɗauki akuya ƙwaya ɗaya na ce ba za ka ban mini ba wannan ba kawai sai waiwayoyi ce abin mamaki ga dabba tana magana sai wannan kyarkeci ya ce abin mamaki ya wuce ga muhammadu can a cikin garin madina allah na saukan mai da labaran tun farkon duniya har zuwa tashin duniya ka tsaya kana kiwon awaki wannan ba kawai sai ya taho madina bai taɓa samun labarin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam da ya taho madina ya zo ya zauna ya iya bincike aka nuna mishi annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama labaran waɗannan abubuwa gaba ɗaya ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya dariya ya ji daɗi yasa aka tara jama'a ya ce wannan ba ƙauye ka tashi ka bayo jama'a labari ba ƙauye tashi ya juye jama'a labari gaba ɗaya kuma ya kalmar shahada sa'annan sai annabi sallallahu alaihi wasallama ce ba za a yi tashin alkiyama ba sai dabbobi sun yi magana sallallahu alaihi wasallama ma'ana wannan mutum gashi ta hanyar dabba ya samu labarin manzancin mutum aljanu da suka rikida su je suna yawon wa'azi kuma su musulantar da hatta yan adam mutane ko kuma su shirya da su su dora su akan shirya wannan ya faru kuma yana faruwa amma dangane da kiran yan uwansu aljanu dama wannan abu ne shahararre wanda alkur'ani ya bayyana mana a lokacin da ainihin aljanu suka yi taro dangane da matsala da ta faru gare su ba su samun damar zuwa sama dangane da yadda suke jiyo maganganun da Allah yake faɗa wa mala'iku suka yi taro suka karkasu kowaɗanne jinsi na aljanu aka tura su kowane ɓangare na duniya waɗanda aka turo suka taho wajejen ƙasashen larabawa sai suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam a sallah asuba yana karatun alqur'ani suka taho suna hargowa da hayaniya suna isowa da suka ji karatun alqur'ani sai suka ce an fito ku saurara ku saurara فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين da aka gama wannan karatu annabi ya idar da sallah sai ainihin suka koma suna wa'azi ga mutanensu suna cewa ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim ya qaumana ajibu da'iya Allah wa aminu bihi ومن لم يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض walaysa lahu min dunihi awliya ulaika fi dhalalin mubin aljanun suka ci gaba da yawa mutanensu wa'azi suka ce ya jama'ar mu mun je mun jiyo wani littafi mai daɗi mai ban mamaki yana da daɗin saurare wannan littafi an saukar da shi bayan annabi Musa alaihi salatu wassalam yana shiryarwa zuwa ga tafarkin gaskiya kuma yana ɗora mutane akan miƙaƙƙiyar hanya ya jama'ar mu ku amsa wa wannan mai kira zuwa ga Allah sai Allah ya muku gafara Allah ya muku rahama Allah ya saka ku a cikin aljanna duk wanda ya kangare wa Allah ya kafirce wannan mai kira zuwa ga gaskiya ba zai gagari Allah ba kuma a nan duniya zai zama cikin batatu a ranar gobe alkiyama Allah zai mishi azaba wa'azin da aljanu suka je su ne wa ɗan uwansu ke sa'an nan aljanu suka bayyana haƙiƙanin abin da ya saka su cikin hargowa da hayaniya a da suka ce kunna fara ita da? suka ce dama can abin da ya kawo mana duk muka lalace al'amura suka tarwatse mana mun kasance al'umma ne mabambanta wannan yana bin tsarika kaza wannan kungiya kaza wannan addini kaza yace duk suka ce abin da ya lalata suke nan. amma yanzu sun ji wani manzo ya zo da littafi wanda zai haɗe kansu don haka a zo a bidan kai ya samu ya haɗu to wannan dangane da irin da'awar da su aljanu sukan yi wa ainihin 'yan uwansu kenan aljanu har wa yau aljanu sukan yi waga ta wurin annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da su don manzancin annabi sallallahu alaihi wasallama ya game aljanu da mutane baki daya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama shine annabin mu shine manzon mu kuma shine annabin su shine manzon su a bisa sahihiyar magana dan haka sukan ainihin taho wurin shi ya karantar da su addinin musulunci har sukan ɗauke shi wani lokacin ya je musu wa'azi kamar yadda ya zo cikin sahihi muslim abdullahi bin mas'udin ya ce a wani dare muna tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama sai muka nemi annabi muka rasa muka ce annabi ko kata yayi ko sace shi akai ko tashi sama yayi suka ce haka suka kwana cikin bakin ciki da damuwa da gari ya waye sai suka ga annabi sallallahu alaihi sallama ya dawo sai suka ce ya rasulullahi mun yi shakka ko ka bata ne ko ɗauke ka akai ko tashi sama kai yace ai aljanu ne suka zo suka gayyace ni na je na karanta musu alkur'ani cikin surorin da na karanta musu ma har da suratul rahman ha annabi yake cewa har ma aljanu sun fi ku kyakkyawan jawabi duk sa'an da na karanta fa bi ayyi ala rabbikuma tukazziban wacce ni'ima cikin ni'imomin Allah kuke musu ko kuke ƙaryatawa sai aljanu sai su bada jawabi da cewa ba ma musu ni'ima ko kwaya ɗaya cikin ni'imomin ka ya Allah to saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama yakan je musu karatun alqur'ani ya kiraye su zuwa ga ainihin addinin musulunci sa'annan yana daga cikin nau'i na mu'amala tsakanin mutane da aljanu aljanu za su yi shaidar duk wanda ainihin suka ji ya kira sallah a nan duniya za su yi shaida shi gobe kiyama hadisi ya zo sahihi cikin muwatta ta imam malik da kuma sahihil bukhari annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa abu sa'id al-khudri na ka kai matashi ne wanda kake da son kiwon dabbobi da shiga dawa duk sa'an da lokacin kiran sallah yayi ka ɗaga muryarka ka kira sallah duk abin da ya ji sautinka ko mutum ko aljani zai yi shaida ka ranar alkiyama ashe aljanu za su ba da shaida ainihin mutane a ranar alkiyama akan ainihin kiran sallah ko kuma wasu ayyuka na alkhairi da suka yi sa'annan dangane da kasancewar aljanu din nan akwai maɓannata a cikinsu akwai masu kyawawan halaye daga cikinsu to haka yadda mutane suke wani mugu ne wani mutumin kirki ne wani yana da haƙuri wani bai da haƙuri haka su ma ainihin aljanu ɗin suke to sa'an nan har wa yau sai mu fahimta menene asalin abin da ya sababar da gaba tsakanin ɗan adam da aljani tsakanin ɗan adam da aljani akwai rikakkiyar gaba tsakanin ɗan adam da aljani wadda yake wannan gaba ta zama kamar ta gado to me ya sababar da wannan gaba al musulun muslim ya ruwaito hadisi a cikin littafin shi as cewa a lokacin da Allah maɗaukacin sarki ya gama halitta annabi adam bai hura halitta shi ba bai hura mishi rai ba sai shaidan ya zo ya kewaya shi ya kalle shi sai ya ce to ya Allah wannan da in har ka ba shi dama a kaina to zai wahalar da ni idan kuma ni ka ba ni dama a kan shi zan hallaka shi shi da zurriyar shi wannan haka al'amarin ya kasance da Allah maɗaukakin sarki ya hurawa annabi Adamu rai a lokacin sai Allah ya umarci da shi shaidan da mala'iku waɗanda suna tare suna bautar Allah sai Allah ya umarce shi cewa ya umarce su cewa su faɗi su yi sujuda ta gaisuwa ga annabi Adam dukkanin mala'iku suka faɗi suka yi sujuda gaba ɗaya amma shi shaidan ya kangare ya girman kai ya yi mugun kiyasi ya ce saboda kai ka halitce shi daga yumɓu sai kuma ka halitce ni daga wuta dan menene jinsin wuta zai yi wa ainihin jinsi na yumɓu ainihin a sujuda ma'ana shaitan yana ganin cewa yana sama da annabi adamu dan me kuma za a tarfasa shi ya mishi ainihin sujuda to daga wannan lokaci Allah madaukakin sarki ya la'ance shi ya kore shi daga cikin ainihin aljanna a wannan lokaci shi kuma annabi eh, shi kuma shaitan yi rantsuwa da cewa lallai sai ya yi iyakar ƙoƙarin shi ya ga cewa ya ɓatar da adam da shi da ainihin zurriyar shi Allah maɗaukacin sarki mai mishi da martani cewa ba za ka iya ainihin ɓatar da kowa ba sai waɗanda Allah ya baka iko a kai sai waɗanda suka bi ainihin ra'ayinka to haka ainihin annabi adam yana zaune a cikin aljanna Allah ya wa annabi adamu nasiha da cewa ka yi hankali wannan iblis maƙiyinka ne kar ya maka sanadin da zai fitar da kai daga aljanna in ya fitar da kai daga aljanna kai zaka wahala don in an taho duniya ita mace tana cikin gida kai za ka fita kai noma kai za ka fita kai kaza kai za ka yi kaza saboda haka kai ne da wahala don haka ka ji abin da ake gaya maka amma duk da haka sai da ainihin iblis ya samu ya saɗaɗo ya zo ya kawo musu ainihin mummunar shawara da annabi adam ya ki karɓe sai ya rantse musu da Allah ya na rantse da Allah na nasiha nake maka wannan bishiya ba a hana ka ka cita don komai ba sai dan idan ka cita za ka zama ainihin daga cikin waɗanda za su dawwama ko kuma dan ainihin zaka samu sarauta don haka ka ci wannan bishiya zaka dawwama kuma za ka samu sarauta annabi adamu alaihi salatu wa salam ya kalli rantsuwar da iblis ya mishi ya kalli girman allah da aka rantsa mishi sai ya ci wannan bishiyar yana ci shi kenan sai ainihin tufafin da ke jikin shi da matar shi sai suka zube daga lokacin ne allah maɗaukakin sarki ya fito da annabi adamu da hawa'u daga aljanna gaba ɗaya har da iblis sai aka sako da su zuwa sararin duniya allah maɗaukacin sarki ya ce ga kunan ku tafi ku je kuna zaune kuna gaba da ku? to asalin iyayya kenan kiyayyar ta fara ne tun daga ran da Iblis ya ga halittar babanmu annabi Adam. Don haka wannan kiyayya take ainihin har yanzu kuma Iblis ya roƙi Allah da cewa ya raya shi zuwa lokacin da za a yi tashin duniya. Allah maɗaukacin sarki ya ce ka je za a rayar da kai zuwa wani lokaci wanda yake sananne ne a wurin Allah maɗaukacin sarki. Wannan a taƙaice shine tarihi na wannan gaba ko wannan gaba wadda ke tsakanin ɗan adam da sheɗan ko da aljani. sannan kuma wannan shine dalilin wannan gaba da kiyayya da ke tsakaninmu da su to sani da cewa ya kai ɗan adam shedan yana da manufa guda biyu a kanka akwai manufa wadda take ta nesa yana harinta akwai kuma manufa wadda take ta kusa manufa ɗin wadda take ainihin ta nesa ita ce inda Allah maɗaukacin sarki yake ba mu labari da cewa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir shedan yana kokarin kiran jama'an shi ne yana kokarin kiran tawagar shi ne yana jawo mutane ne don su bi shi don gaba ɗayansu su zama 'yan wutar sa'ira wannan ita ce manufar shedan mafi girma ya ga cewa an waye gari ɗan adam ya waye gari ya koma wuta madadin asalin mahaifin shi ya fito daga aljanna to manufar shi kenan wadda take ta nesa amma dangane da manufar shaidan wadda take ta kusa ta kasu kamar haka ta farko shaidan yana kokari kullun ya ga cewa ya afkar da bayan Allah a cikin shirka da kafirci Allah madaukakin sarki yace kamar salil shaytani iz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un minka Allah ya buga misali yace kamar misalin shaidan lokacin da shaidan ya ainihin cewa ɗan adam ya ce wa mutum ka kafirce wa Allah mana ɗan adam kuma ya bi shawarar shi ya kafirce wa Allah ɗin shi ne ainihin sai ya ce to babu ruwa na da kai idan aka waye gari gobe kiyama mutanen da suka yi wa shaidan biyayya suka gan su a cikin wutar jahannama idan suka zargi shaidan sai ce fala ta lomoni wa lomo an fusako. kada ku zarge ni kowa ya zargi kanshi ni ba zan iya fitar da ku daga wannan azaba ba ko kuma ba za ku iya fitar da ni daga wannan azaba ba sai ce lallai azzalumai a yau kam sun yi asara nan sai ta ce ba su goyi saboda haka manufar shi mafi girma wadda take ta kusa ita ce ya ga kai mutum ya mai da kai ka zama kafiri ko ya mai da kai ka zama mushriki don haka sai kai taka tsantsan sa'annan imamu muslim ya ruwaito hadisi har wa yau annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi hutuba ya ce Allah maɗaukakin sarki yana cewa in shaida muku da cewa haƙiƙa ya sanar da ni wata magana a yau wadda take ita da ya ce duk wani ainihin ɗan adam wanda ya wani laifi ba tare da sanin shi ba to Allah ya yafe mishi wannan aiki da yayi sannan Allah maɗaukakin sarki ya ce kuma na halicci bayina shiryayyu kuma a kintsa suke da su karɓi shirya ɗin amma sai shaidanu suka rinka zuwar musu hagu da dama na ainihin fusgarsu dangane da al'amuran addininsu har sai sun ga cewa sun kai su da yin ainihin tarayya da Allah maɗaukakin sarki akan abin da basu ji ba basu gani ba saboda haka manufa kenan ta farko daga cikin manufofin shaidan waɗanda suke na kusa ya cewa ya afkar da kai cikin ainihin shirka ko kuma kafirci manufa ta biyu ita ce idan shaidan ya kai ya komo ya ga ya kasa mai da kai ka zama kafiri to manufar shi shine ga ya afkar da kai ainihin cikin saban Allah saboda ainihin hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallama yake faɗin cewa hakika shaidan ya ba tsammanin cewa ba za a ainihin bauta mishi ba a cikin wannan ainihin ƙasa ta ku mai alfarma ta ainihin ƙasar larabawa yace amma sai dai zai zo zai rinka sabbaba gaba da ƙiyayya a tsakaninku Su sai mu dubi wannan abu da kyau idan ya ɗaya tsammanin ba zai ainihin samu kai ka shirka ko kafirci ba su zai ƙoƙarin ya zo ya sabbaba maka gaba da ƙiyayya a tsakaninka kai da ɗan uwanka musulmi wanda yake wannan mummunan aiki ne a ce musulmi da musulmi suna gaba ma'aiki sallallahu alaihi ya ce, duk ranar litinin da ranar alhamis Allah zai tattaro bayan eh, ibadar da bayan Allah suka yi sai gafarta musu zunuban da suka yi sai ya yafe musu amma waɗanda aka riska suna gaba a waɗannan ranaku sai a ce a saurare su har ranar da suka shirya saboda haka ka ga manufar shi ta biyu ta kusa ita ce ya ga in ya kasa afka ka cikin kafirci ko shirka ya afka ka ainihin cikin sabon Allah musamman kuma sabon Allah wanda yake yana daga cikin mafiya girma shine gaba da ɗan uwanka musulmi sa'annan shedan yana da manufa ta uku wadda ita ce ya ga cewa ya ainihin kange ka daga duk wata hanya wadda za ta kai ka ga yi wa Allah maɗaukacin sarki fa'a. Ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, yadda al'imamu Ahmad da Nasa'i suka ruwaito hadisi sahihi idan mutum ya yi yunkurin ya musulunta, sai shi ɗan ya zo ya ta ainihin kai da komowa yana gwagwarmaya ya gaya hana shi, ya nuna mishi za ka musulunta ka bar addininka, addinin iyanka, addinin kakanninka, idan wannan mutum bai ji wannan wasu wasi da shawara ta shaidan ba in ya musulunta ran dare hijira kuma sai zo yana kawo mishi wasu wasi kai hijira ka bar garinku ka bar ku ka bar gidanka da iyalinka idan bai ɗauki wannan shawara ba ya taɓe shi je hijira inda zai je tabbatar da addinin shi ran da ya kintsa zai tafi jihadi sai zo yana kawo mishi wasu wasi za kuma ka tafi jihadi a kashe ka matar ka, wani ya aure ta ƴaƴanka su shiga cikin wahala dukiyarka baka san yadda za ta yi ba idan har ɗan adam ya ainihin ijin wannan shawara ya buge ta ya tafi ya jihadi idan ya je aka kashe shi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aljanna ta tabbata gare shi in ma ya dawo ba a kashe shi ba aljanna ta tabbata gare shi to wannan matsayin da zaka samu na samun aljanna ta hanyar yi wa Allah madaukakin sarki sa'a shine abin da shedan yake gwagwarmaya da kai dan ya ga cewa ainihin ya kange ka daga wannan hanya Allah ya shiryar da mu saboda dama Allah madaukakin sarki lokacin da ya la'ance shi shi kuma sai yace fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim yace ya Allah tunda dai kabatar da ni ni kuma sai na je na zaune musu akan hanyar su kakkiya din hanyar su ta gari din shi yasa sai kaga fada a masallaci fada a makaranta fada tsakanin musulmi da musulmi fada tsakanin wannan da wannan waɗanda suke mutanen kirki sai ka je ka samu yan cata suna ta hudar su ga sunan kafin su yi fada zai ga musulmi guda biyu sun saba saboda waɗancan sun riga sun zama hizbun min ahzabihi sun zama ƙungiya cikin kungiyar shi don haka ya riga ya ainihin yi rijistar su cikin mabiyan shi amma waɗannan waɗanda suke akan hanya to su ne zai zo kullum yana haddasa da rikici da saɓani a tsakaninsu Allah ya shiryar da mu Sa'annan, yana daga cikin manufa wadda take ta kusa ta shaiɗan ya ga cewa ya ɓata maka ibadar da kai idan ya kange ka ka ƙi kanguwa idan ka je za ka yi wannan ibada sai zo ya kokarin bata maka ita wani sahabi ya zo ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam a duk sanda na fara sallah sai karatun sallah sai rikice mini dan sai rikita ni sai annabi ya ce wannan shi rikita ni sai annabi ya ce wannan shedanin sunan shi khinzabul yana zuwa yana ainihin rikita maka ainihin karatun sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk sanda ka ji haka ta faru kana cikin sallar sai ka tsaya ka ta ta'awudi sau uku sai ka tofa hagu da kai shikenan zai rabu da kai wannan sahabi ya ce da na haka sai Allah maɗaukakin sarki ya kore mana ainihin wannan shekani to kaga kullum yana gwagwarmaya ya ga cewa yaya zai ɓata maka ibadarka sa'annan kamar yadda wannan hadisi imam muslim ya ruwaito shi kamar yadda imam muslim ya ruwaito har wa yau annabi ce idan ka zo ka fara sallah sai ka ji ainihin shekan yana fitar da wani abu ta duburarka zo yana kawo maka wasi cewa alwalarka ta ɓaci alwalarka yi kaza kaza duk yi tunanin yadda zai biya ɓata maka sallah annabi sallallahu alaihi wasallama yace matukar baka ji warin tusa ba ko karar fitarta annabi yace karka sake ka yanke sallah yana son ya bata maka wannan ibada ne tun farko tukuna sanda aka kira sallah ma'aiki yace in an kira sallah sai shedan ainihin ya juya da gudu yana ainihin tusa yana tusa mai kara wadda za ta toshe kunnen shi daga sauraron kiran sallah in an gama ya dawo idan an fara ya kama ya sake gudu in an sake ainihin eh, shiga sallah sai sake dawowa nan ne zai zo yana ce maka ka tuno kaza ka tuno kaza ka tuno kaza har sai zama abin da ba za ka iya tuno shi ba kana fara sallah sai ka ji ka fara tuno saboda a lokacin da ka fara wannan tunani wannan daidai lokacin da tunanin ka ya kau daga sallar sai a dakatar daga rubuta maka ladan gaba daya sai lokacin da tunanin ka ya dawo cikin hankalinka sannan sai a cigaba da rubuta maka kaga yi maka asarar wannan filin da kai asarar shi to in ya kasa bata maka ibada kenan zai zo ya ga cewa ya kai ya komo dan ya ga cewa ya ainihin bata maka wannan sallah sai eh, dan ya ga cewa ya rage maka ladan sallah din haka ta faru ga wani sahabi a zamanin sayyidina Usman Allah ya kara mishi yarda kamar yadda al-Imam Malik ya ruwaito a cikin al-Muwatta sahabin Annabi sallallahu alaihi wa sallama ne yaje yana yin sallah a cikin gonar shi sai wannan gona ta rinka ainihin ɗaukar shi haka shuke-shuke da 'ya'yan itatuwa da ke cikin gonar ya ɗaga kai ya kalli wannan ya ɗaga kai ya kalli wannan sai can tukuna sannan ya zo ya tuna ashe a cikin sallah yake da ya dawo yana sallah ne sallah sai je ya samu na Usman ya ce ya sadaukar da wannan gona ta zama kafara gare shi dangane da wancan abu da ya faru to duk yadda shedan zai biya ga cewa ya lalata ka ko ya kawo na kasar lada zai yi dan haka ya kai bawan Allah sai kai kokari kai a hankali ka nemi tsari a wurin Allah dangane da sharrin shi domin shi ainihin makiyin ka ne duk wani sabo wanda ya zama ainihin wato na shaiɗan ka saba wa shaiɗan to wannan biyayya ce ga Allah kamar yadda yake abin akasi yake duk inda biyayya take ga Allah kuma sabawa ne ga ainihin shaiɗan don haka duk abin da Allah madaukakin sarki yace yi, sai kai ka saba wa shaiɗan kenan duk abin da Allah madaukakin sarki ya hane ka sai ka ainihin hannu ka saba wa shaiɗan kenan annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa idan bawan Allah ɗan adam ya karanta sura wadda ke da aya ta sujuda idan ya zo ya wannan sujuda sai shi ɗan ya sheka da gudu yana cewa ya shiga uku ya yi asara Ya ce an umarce shi da ya yayi sujuda ya ƙi dan haka wuta ta tabbata gare shi yau ga ɗan adam an ce sujuda ya yi aljanna ta tabbata gare shi shi san aka karanta ayoyi na sujuda sai ainihin ka faɗi sai ainihin wannan sujuda din a cikin sallah ne ko kuma ana karatun Alƙur'ani? sun zo gurare goma sha biyar a cikin alƙur'ani akwai waɗanda suke aza'in su ne suka fi girma akwai kuma waɗanda yake su kuma ainihin girman su bai kai waɗancan banka kaje malaman gidi za su bambance maka insha Allah to yana daga cikin cutarwar da shedan yake kokarin yawa ainihin dan adam shine al-iza'ul badani wan nafsi kullun yana kokarin ya cutar da kai game da jikinka da kuma ainihin ranka shedan da shi da ainihin zurriyar shi aljanu kullum manufarsu musamman fasikai da azzalumai da kafiran cikinsu Shi ne su ga cewa sun cutar da ɗan adam wajen ainihin ran shi ko kuma wajen gangar jikin shi saboda haka kamar yadda aka samu abu darda'i ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama yana sallah sai ainihin shaidan ya rinka zuwar mishi da bakin wuta haka yana bugo mishi ita fuskar shi annabi yana kaɗewa yana ainihin la'antar shi sai da ya haka har sau uku da aka idar da sallah annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wani shaidani ne zo da bakin wuta yana bugo mini yana son ya kona ni Shi ne nake la'anta shi nake roƙon Allah ya tsare ni shi yasa ko ga ina ta buga hannuna ina kaiwa ina komowa sallallahu alaihi wasallama kaga shaytan yayi yunkurin ya cutar da annabin Allah kenan ta hanyar jikin shi kamar yadda aka samu wata ran annabi sallallahu alaihi wasallama yana sallah sai ainihin wani ya zo zai gifta mishi gaba sai annabi ya shake shi shine da aka yi da sallah sahabbai suka ce mun ga ana cikin sallah ya rasulullahi ka dunkule hanka ya ce eh wani shaidani ne ya so ya zo gifta mini sallah don ya ɓata mini ita shine sai na shaƙe shi har sai da harshen shi ya zazzago akan hannuna yawu ya zuba ya ce wallahi ba don addu'ar ɗan uwana Sulaimanu ba da ya ce rabbi habli mulkan layan bagi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab Allah ka bani sarauta wadda wani ba zai samu cikakkiyar sarauta irin ta ba ya ce wallahi da sai na ɗaure shi da rana in gari ya waye yaran madina su kewaya da shi kowa ya kalle shi gashi dan an kama ma'ana a shida ma sunan yara ce tintini ko ana yawo da dan buri su ta yawo suna kallo ana yawo da barawo su ta yawo suna kallo to ana yawo da shi dan annabi yace duk yaran madina su kewaya suna kallon shi to saboda haka kullun yana ainihin hankoran ya ga cewa ya cutar da jikin dan adam tun da gashi sun yi kokarin su kona ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama amma Allah bai ba su iko ba wallahu ya'simuka minan nas sannan yana daga cikin cutarwa wadda ainihin shaidan yake kokarin yawa mutum a cikin ainihin jikin shi ko kuma ran shi shaidan ko aljani yakan iya zuwa ya ya banka maka ainihin mafarki mai ban tsoro ka taso da gudu ka zo ka doki bango ko ka doki kofa ko ka doki wani abu makamancin haka sai ya faru wannan yakan faru kamar annabi sallallahu alaihi wasallama yace annar ru'ya allati yaraha almar'u fi manamihi salasa annabi yace mafarki da mutum yake yi ya kasu kashi uku mafarkin duk da kake annabi ya ce ya ka tsayan ma'ana uku ne ru'ya minar rahman akwai mafarkin da Allah mai rahama ne zai nuna maka wani abu wanda kake so ko wata bishara ta ji daɗi wannan ainihin abin farin ciki ne wa ru'ya tahzinun min ash akwai kuma mafarkin da mutum zai yi wanda ainihin shaiɗan ne yake son ya bata mishi rai ya ci mutuncin shi ya wulakantar da shi sa'annan wa ru'ya hadithu nafsin annabi ya ce da kuma mafarkin da zai zama shi kuma mutum zai yi shi ne amma zai yi ne saboda wani abu da ke damun shi a rai yana kwanciya sai ga wannan abu ya faru wani abu ya dame ka a cikin zuciyarka aure ne kake nema ko wani ne kake roƙon ya taimake ka kana kwanciya sai ka ga in cikas ne sai ka ga ka samu wannan cikas din idan kuma an farin ciki ne sai ka ga ya tabbata a cikin mafarkin wannan shine ɗayan kashi na uku na mafarkai da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ainihin bayar da labari shi yasa a wani wuri annabi ya ce idan wani daga cikin ku ya mafarki ya ga abu wanda yake faranta mashi rai ya gode wa Allah kuma ya gaya wa dangin shi ya gaya wa jama'a amma idan ya mafarki wanda ya bashi tsoro ya ce wannan mafarki ba daga Allah yake ba daga shedan ne ya roki Allah madaukakin sarki ya tsare shi sa'annan kada ya baiwa kowa labari babu abin da zai cutar da shi idan kai mafarki ka ga kyakkyawan abu sai ka gode wa Allah kuma duk wanda ya kamata ka gaya sai ka gaya wa akwai malamai waɗanda Allah ya sanar da su ilimi na alkur'ani da sunna za su iya fassara maka mafarkin duk da kai sai ka je ka sabi sai su gaya maka saboda shehu usmanu dan fodiyo cikin ihya sunna yana cewa ba daidai bane kai mafarki kuma ainihin ka kyale ba ka je ka binciki menene fassara shi ba yace wannan yana daga cikin kuskure don kai sai ka je ka nemi wane ne malami wanda ya dace ya san fassara shi sai ga maka mai da muka fara tattaunawa makonnin da suka bata to haka idan mugun abu ne kai mafarki kana farkawa sai annabi ya ce sai kai awuzi sau uku ka tofa hagu da kai sannan ka ainihin canza wurin kwanciyarka shi kana kwanci wannan gefe ne ka koma wannan gefe sannan in gari ya waye karka ba ba labarin wannan mafafi annabi sallallahu alaihi wasallam ce babu ainihin abin da zai cutar da kai wannan hadisi al-imam al-bukhari shine ya ruwaito shi sannan yana daga cikin cutarwar da ainihin aljani ko shaidani yake kokarin yayi wa mutum kullum suna kokarin su ga sun kona wa mutum gida shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana da aka gobara a madina sai yace ce daga yau duk wanda zai kwanta bacci daga cikinku ya kashe fitilar shi saboda aljanu sukan sa ainihin ɓera ya jawo lagwanin fitila ya zo ya haɗa shi da wani ainihin wuri wanda ya san wuta za ta tashi saboda haka sai ka kashe fitilar ka idan za ka kwanta kaga yana daga cikin cutar wadda suke son su yi wa mutum su ainihin ƙona mishi gida sai a tashi sai a yi ta binciken ina sababin konewar kasuwa kaza ina sababin konewar ainihin gida kaza ɗaki kaza ya aka yi kama da gobara to wani lokacin yakan faru ta hanyar ainihin shaidanun aljanu waɗanda suke makiya ne gare mu saboda Allah madaukakin sarki yana cewa inna shaytana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwa shaitan dai makiyin ku ne kuma ku ɗauke shi ya zama makiyi gare ku sannan yana daga cikin cutarwar da ainihin shaitan yakan yi wa ainihin mutum takhabbutu shaitani lil insani inda al-maut idan ka zo mutuwa shaitani gani zai ta gumai ya gaya ma ke ka dan ka rasa cikawa da kalimar shahada an samu wannan a inda annabi sallallahu alaihi wa sallama yakan yi addu'a yakan ce Allahumma inni a'udhu bika min at-taraddi wal hadami wal ghariki wal hariki wa a'udhu bika an yatakhabbatani ash-shaytanu 'inda al-maut wa a'udhu bika min an amuta fi sabilika mudbira وأعوذ بك من الموت لديغا wannan hadisi al'imamun nasa'i da hakim suka ruwaito shi kuma sahihi ne annabi yakan yi addu'a ya ce ya Allah maɗaukakin sarki ka tsare ni daga faɗowa daga wuri wanda yake tudu ne in faɗo in ji rauni ko kuma in faɗo in mutu Allah ka tsare ni daga jini ya faɗo ya danne ni ko kuma ruwa ya cinye ni ko gobara ta ƙona ni sa'an nan sai kuma annabi ya ce wa a'udhu bika an yatakhabbatani shaytanu inda al-mauti Allah ina roƙon ka tsare ni shaytan kada ya buge ni lokacin mutuwa in cika babu imani to kamar yadda annabi sallallahu alaihi ya faɗa na faɗi a cikin muhadara ta farko akwai matar da muka zo muna ainihin yi mata karatu aljanar da ke tare da ita da ta buge ta ta fara magana yana daga cikin abubuwan da ta faɗa ta ce suke ta ne a lokacin da take jiyar mahaifiyarta a lokacin da ainihin mahaifiyar za ta mutu sai suka buge ta suna ganin an zalaran sai suka fita kuma sai suka dawo jikin yar fa salawatullahi wa salamuhu alaihi duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi gaskiya ne kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha Allah maɗaukakin sarki sai da ya rantsuwa tukuna da tauraro wanda ainihin yakan faɗo Allah maɗaukakin sarki ya ce ɗan uwan naku abokin naku mutumin naku Muhammadu ba ɓatacce ba ne kuma bai kauce daga kan hanya ba kuma duk magana da yake baya magana ta son zuciya duk abin da ya faɗi wahayi ne Allah yake mishi wahayin nan kuma da Allah yake mishi yana aiko wani mala'ika ne mai tsananin ƙarfi yadda yake babu wani da zai tare shi ya canza wannan saƙo na Allah har sai ya iso gare shi don haka duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi abin da ake so da kai ya kai dan uwa musulmi sai ka miƙa kai kai tsaye kar kai jayayya ko dai ka gano wannan hikima tun a nan duniya ko kuma ba ka gano ba amma abin da aka wajabta maka shine ka sallama wa Allah akan abin da ya ce. saboda Allah maɗaukacin sarki yana cewa sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq duk wasu ayoyi na Allah Allah yake cewa sai ya tabbatar da su a sararin nan na duniya kuma sai ya tabbatar da su game da su kansu yanzu an samu kalimar shahada a rubuce a jikin makogaro an samu an samu kalimar shahada an haifi ɗan tinkiya da ita an samu kalimar shahada a jikin dodon koɗi an samu gwaiba ainihin ta da kalimar shahada ainihin a jikinta waɗannan duk ba alamomi ne waɗanda suke tabbatar da ainihin ɗayantaka ta Allah da kuma gaskantaka ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba to shine abin da Allah yake cewa sai ya tabbatar da ayoyin shi kuma sai ya bayyana su yadda yake sai mutane sun gane cewa gaskiya ne to annabi yakan yi wannan addu'a dan haka kai ma dan uwa musulmi sai ke kokari ka haddace wannan addu'a Allah ya tsare mu daga shedan ya mace mu a lokacin ainihin mutuwa ya gama cutar da jikinka baki daya yanzu ya ga zaka mutu to ka mutu da imani kuma nan ya gama cutar da kai ka je kuma ka samu rahama Allah sai mace ka lokacin da ya ga za a zare ranka kai ta malele kuwa har sai an zare ran kuma sai ya tashi sai baka wuri kaga yin maka asara ya haramta maka faɗan kalmar shahada Allah ya kiyaye sai iza uhul walid hina yuladu sannan yana daga cikin cutarwar da shedan ko aljani yakan yi wa mutum shine lokacin da aka zo za a haifi yaro annabi sallallahu alaihi a cikin hadisin bukhari yace duk ɗan da aka zo za a haifa yana faɗowa sai shi dan ya shafe shi sai fashe da kuka yace sai dai maryam da ainihin annabi isa su kam shedan bai samu dama ya ainihin shafe su ba ya kai zunguri zai shafe su sai zunguru mahaifar haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ma'ana abinda da bahaushe yake kira uwa wannan riga da yaro kan ainihin sai ya zungure ta to ita zungura bai samu kaiwa gare su ba sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna saboda du'a'i da ita matar imrana ta yi wato ita uwar annabi ita uwar maryam da take cewa wa inni u'izuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim Allah ina ina roƙonka wannan ya da na haifa da ita da shaiɗan wanda yake hallakake Allah ka tsare mini su to shine sai ainihin Allah ya kare yatta Allah kuma ya kare ainihin jikokinta ma'ana jikanta shine annabi Isa alaihi salatu wassalam shedan bai samu damar taba su ba lokacin da ainihin aka haife su to shine ma'ana duk sa'an da ka ji yaro ya fado din nan yayi ihu to annabi ya bada labarin cewa shedan ne ainihin ya zungure shi wato yana mishi barka da zuwa kenan zai ci gaba da batar da shi Allah ya kiyaye shi yasa dan adam sai kayi a hankali al'amura sun tasa ka a gaba duniya tana fusgarka shekan yana fusgarka shi yasa mawaki yake cewa wa fi qabdi kaffi inda wiladatin dalilun ala hirsi huwa jami'u wa fi bastihi inda almamati alamatun ala fanzuruni kad kharajtu bila shay a lokacin da ka zo fitowa duniya ɗin nan ga shedan ya zungure ka kaga ya shafe ka kenan wani daga nan larura ta kan same shi kenan sai ainihin a haife shi babu lafiya ko kuma jiki ya shanye ko makamantan haka wani ma in Allah ya bada iko ga wannan shedani sai ya kashe shi sai a ce yana faduwa da ya kuka sai ya mutu duk haka ta kan faru wallahu ala kulli shay'in qadir sannan ka zo duniya ga zuru harkoki na duniya suna daukar ka sai mawaki yace ba ku ganin yaro sanda aka haife shi hannayen shi a dunkule yake zuwa sai yace ai wai dalili yana nuna muku cewa ne ya zo tara duniya sai ce lokacin da ya zo mutuwa ya ce ba kwa ganin sai da hannayen yana cewa ala fanzuru ne kad kharajtu bilashi lashe. duk abin da na tara din nan ku kalla jama'a na mutu ba komai a hannun shi yasa wani mawakin yake cewa ya kai dan adam a ranar da ka faɗo duniya ana murna kai kana kuka to kai kokari ran da zaka koma lahira kai kana murna su suna kuka amma ka taho kana kuka su suna munna ka tashi tafiya suna kuka kana kuka kai baka zo a sa'a ba kenan ka zo a koke ka koma a koke sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa cutar annoba da take faruwa shaiɗanu da aljanu ne sukan ainihin feso wa ɗan adam haka ya faru annabi ya faɗi wannan inda yake cewa فناء أمته بالطعن والطاعون واخذ أعدائه واخذ أعدائكم من الجن وفي كل شهادة النبي صلى الله عليه وسلم يتي النوبة تكي فاروا جمع mace wannan wata busa ce da shaidanu ko kuma aljanu sukan yi amma annabi ya ce a duk halin da ka mutu a cikin irin wannan annoba ana fatar kayi shahada za ka samu rahama a wurin Allah al'imamu Ahmad da tabarani su suka ainihin ruwaito wannan hadisi. To irin waɗannan annoba kan faru ta hanyar shaiɗanu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi. Ko dai ya zama wani laifi aka yi wa Allah saboda haka Allah ya nemi bayan Allah ishara akan cewa sai su tuba su koma gare shi ko kuma Allah ya nufin zai ainihin jarabci mutane ne akan haka. Kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya jarabci annabi Ayyuba shaiɗani ko aljani ya zo ya shafe shi sai da ya shekara goma sha takwas a zaune sai dai a matsa da shi baya iya matsawa. Allah ya ce wazkur abdana ayyuba izna da rabbahu anni masaniyar shaitanu binusbin wa azabin Allah ya ce ka tuno bawanmu annabi ayyuba lokacin da ya kirayi ubangijin shi ya ce ya Allah maɗaukakin sarki shaitan ya shafa mana azaba kuma yana wahalar shi ne yana wahal da ni to annabi sallallahu alaihi wasallama cikin hadisin ahmad sahihi ya ce sai da annabi ayyuba ya shekara goma sha takwas wannan cuta tana tare da shi sai ainihin ran da Allah ya nufi zai warkar da shi sannan Allah ya ainihin umarce shi da cewa ya sa kafa shi ya shura wanda yake wannan kafa ya kai shekara goma sha takwas bai iya motsa ta sai dai in an ɗaga shi ya sa kafa shi ya shura yana shurar ƙasa zai ga ruwa ya bulbulo ya sha wannan ruwa ya wanka yana yi da ike in Allah ya ce kai kaza kai kawai yana yi sai ga kafar ta shura ɗin kuma ruwan ya bulbulo ya sha ya wanka Shi shine sai ainihin Allah ya ba shi lafiya 'ya'yan shi da mata shi waɗanda ya rasa ainihin waɗanda suka fi su suka dawo gare shi to na akwai wasu nau'in cututtuka waɗanda yake shaidanu ne suke sawa daga cikin su akwai ainihin annazif jinin istihara sai zai sai zarke mata da ruba har ya wuce ainihin kwanakinta idan ba ta san addini ba wata sai ta zauna sai ta daina yin sallah tsawon wata ɗaya tsawon wata biyu akwai wadda irin wannan larura takan kama ta sai ta shekara da shekaru jini yana zubar mata akwai wadda yake kuma zai kasance shaidanin yana ainihin aurenta ne kuma gata da miji duk sa'an da mijin ya halarto gida sai jini ya ci gaba da zuba cikin farjinta mijin yana sa kai ya fita kuma sai jinin ainihin ya ɗauke duk sukan iya yin haka babu mamaki don haka ta faru saboda wata mata da ta zo ta cewa annabi sallallahu alaihi wasallama jini yana zubar mata mai yawa daga farjinta yanzu nan sai in daina yin sallah manzon Allah sai manzon Allah ya ce a'a wannan wani ainihin hauri ne shedan yake haurin wata jijiya ta ci gaba da zubar da jini ma'ana in baki san addini ba sai ki zauna ki daina sallah kenan shine sai annabi ya ce kada ainihin ki daina sallah saboda wannan duk sanda wannan jini yake zubo miki idan kin iya bambance shi da asalin jinin ki na haila yana cikin zubo miki ran da kika ga jininki na haila ya zo mai duhu ne ko ko wani iri ne yana zuwar miki sai ki daina yin sallah gwargwadon waɗannan kwanaki sai ya zo yana ɗaukewa idan na da wanda yake zuwa yau da kullun ya zo sai ki ainihin yi wanka sai ki ci gaba da sallar idan kuma mace ta kasa ta bambance yadda za ta ainihin gane jinin hailata da na istihaba ta koyaushe zubar mata yake kuma ta kasa gane bambanci tsakanin na haila da na waccan larura sai annabi sallallahu alaihi ya jingina ta dangane da shin ta rike kwanakin da take yin haila kafin wannan larura ta same ta kafin larurar wannan ta jinin istihaba ta same ta tana yin jinin hailata na kwanaki shida misali da wannan larura ta same ta duk sanda wata ya kama sai ta zauna gwargwadon kwana shida ranar na shida din nan in ainihin rana ta faɗi ce wanka ta ci gaba da ibada wannan jini ba zai cutar da ita ba tun da ya zama na larura ne idan ya zama wannan mata ba ta iya bambata kalar jinin hailata da na wannan larura ta istihaba kuma ya zama ba ta riƙe kwanakinta ba kafin wannan larura ta same ta sai annabi sallallahu alaihi ya danganta ta ga mafi yawancin yadda mata sukan yi al'ada ya ce idan wata ya kama sai ta zauna kwana shida ko kwana bakwai su ne za ta ainihin rinka yin a matsayin hailata bayan waɗannan kwanaki sauran kwanaki na wata sai ta ci gaba da ainihin yin akwai su ne za ta ainihin rinƙayin a matsayin hailata bayan waɗannan kwanaki sauran kwanaki na wata sai ta ci gaba da ainihin yin sallah tana yin azumi wannan jini ba zai cutar da ita ba don an samu cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallama ummu habiba sai da ta shekara bakwai jini yana zubar mata saboda haka wannan larura ta kan faru tare da cewa wannan larura ta kan faru kamar yadda muka faɗi ta hanyar aljani ya saka ta kuma ta kan faru ainihin ta hanyar tsabi'a. kowace addinin musulunci ya zo da ainihin yadda ake magani hakan ta insha Allah in bayani ya kama yadda yake za mu kai ga bayanai akan ainihin sihiri da waɗannan abubuwa duk za a zo a bayyana wa jama'a yadda ake maganin waɗannan matsaloli insha Allah ba sai ka je wurin boka ba ko ɗan bori ya raba ka da imaninka sannan yana daga cikin muguntar da shedan yakan yi wa mutum yakan samu tarayya da shi a wajen ainihin iyalin shi ko a wajen cin abincinka ko wajen shan wani abu annabi sallallahu alaihi wasallama yace duk sanda ka zo zaka kwanta da matarka da a ce zaka ce bismillah allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana Allah ka raba mu daga da kuma ka raba arzikin da zaka ba mu na ka raba shi da ainihin sharrin shaidan ma'aikacin Allah ya kaddara za a samu ɗa a wannan saduwa shaidan ba zai cutar da shi ba akwai bawan Allah da aka zo ana yi mishi karatu aljani ya bige shi yana magana ya ce duk sanda wannan mutum ya zo zai sadu da matar shi matuƙar bai wannan addu'a ba tare suke saduwa da ainihin wannan miji da matar sai ainihin ma'ana sai su musharaka sai su tarayya wajen shi ya zo yana saduwa da matar shi ma kuma yana saduwa da ita kaga gaskiyar abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ma'ana lokacin da ka zo saduwa da matarka kuna tarayya da shaidan wajen saduwa da matarka za ka yi mamaki in ka haifi ɗaya maka dukan tsiya za ka yi mamaki babu mamaki saboda rabi naka ne rabi na iblis Allah ya kiyaye saboda haka mazaje sai ya kokari a haddace wannan addu'a ko al-Imam al-Bukhari ya ruwaito ta to wannan shine ainihin kadan daga cikin bayanai akan cutar wadda shedani yakan ainihin yi wa dan adam bayani na karshe da zamu cike anan shine masu shaytani lil insani shin ko gaskiya ne shedan yakan shafi mutum ko gaskiya ne shedan yakan shiga jikin mutum dama matsalar da ta damu mutane kenan shaiɗani yakan shiga jikin mutum ya yi magana a bakin shi yakan shafi mutum ya kwantar da shi rashin lafiya ko kuwa wannan matsala ita ce ainihin matsalar da za mu magana a kai don yana daga cikin cutarwar da ainihin shaiɗan yakan ainihin yi wa mutum a dangane da wannan matsala ɗin tare da cewa Allah maɗaukakin sarki da annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin shi sahihi sun yi bayani dalla dalla dangane da wannan matsala yadda yake kusan ma ya wayi gari kamar ba a neman sharhi amma bari mu ji abin da wani babban malami yake faɗi a sheikh abul hassan al-ash'ari wanda yake shine shugaban masu bin ainihin aƙida a sha'ira wannan babban malami yana da kyau mai amfani da wannan dama don mu kawo kaɗan daga cikin tarihin shi wannan malami an haifi ya rasu a ainihin hijira annabi sallallahu alaihi wasallama tana da shekara 320 da wani abu kamar da malaman tarihi suka bayyana in ka lissafa za ka samu yau shekarar shi ya kai kamar 1100 da rasuwa da wani abu akai wannan malami abul hasan al-ash'ari a lokacin da ya taso ya taso a cikin aƙida ta mu'tazilanci mu'tazila su ne suke ainihin musun wasu abubuwa waɗanda al'ummar musulunci sun haɗu a kansu su ce karya ne babu wani ceto da annabi sallallahu alaihi wasallama zai yi annabi isa ba zai dawo ƙarshen duniya ba ya juju wa juju ba za su ainihin fito ƙarshen duniya ba su ainihin ƙaryata nassin kai tsaye ko kuma su yi mishi ta'awili yana daga cikin abin da suka yi ta'awili mu'tazila suka ce ba za a ga Allah ba koda a ranar alkiyama mu'minai suka ce wai mu'minai ba za su ga Allah ba koda a ranar alkiyama tare da cewa alkur'ani ya tabbatar mana da haka yana cewa wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira wasu fusaku a wannan rana suna cikin ainihin farin ciki da annashuwa saboda za su samu ganin Allah mai rahama ubangijinsu ga wani babban malami wanda yake ba utazale ne kuma ya tafsirin alqur'ani ta iya yi waka ce to me ce dangane da tafsirin wannan aya da ya zo? shine al-imam mahmud az-zamakhshari az da da zo tafsirin wannan aya da yake ba utazale ne sai ta awilinta don ayar karara ta nuna cewa za a ga Allah ila rabbiha nazira za su kalli ubangijinsu a yaushe a ranar alkiyama da zamakshar ya zo sai ce wannan ila mufradi ne na ala'i ila rabbiha nazira ai suna masu sauraron ni'imomin ubangijinsu ba fassara ta wai kenan a ce za su ga ubangijin su ba sai ta'awili saboda ya san lugar arabiya ya san abubuwa ga sunan to shine sai ya ainihin ta'awilin wannan wai wannan ila din ba harafi ne wanda yake na jarraba amma mufradi ne na ala'i fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadziban ai ila rabbiha nazira ai wasu fuskoki a ranar alkiyama suna cikin ni'ima saboda suna sauraron ni'imomin ubangijinsu su zo musu haka yi ta'awilin wannan aya wannan kuskure ne shi yasa malam mai badul amali ya musu raddi yace yarahu na bigairi kaifin wa tashbihin wa darbin min misali fayansawna an-na'ima idza ra'awhu faya khusrana ahla al-i'tizali yace mu'minai insha Allah ta'ala za su ga Allah a ranar alkiyama amma ba tare da an siffanta maka cewa ga iri kaza ga kama kaza a nan duniya ba Ya ce amma yana cikin aƙidar mu mu ahalin sunna cewa za a ga Allah a ranar Ya ce idan mu'umine suka ga Allah a ranar alƙiyama, duk wata ni'ima da suke ciki sai su manta da ita Ya ce ya ku mu'tazilawa da kuka ce ba za a ga Allah ba kun yi asara ku ne ba za ku ga Allah ba amma mu sha Allah sai mun gan shi sannan hadisi ya zo sahihi cikin sahihil bukhari da sauran littattafai sahabbai wata rana suna zaune da annabi sallallahu alaihi wasallama da daddare farin wata ya fito ranar sha hudu ga wata sai suka ce ya manzan Allah hal nara rabbana yawmal qiyama zai yi mu ga ubangijin mu a ranar alkiyama sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya shin kuna turere ne wajen ganin wannan wata din ma'ana wata ranar da ya kai sha hudu ko sha biyar ga wata kuna turere wajen ganin shi duk inda kake ai kana zauna ko kana tsaye zaka ganshi ko ba sai ka tunkuda wannan ka ce ka kare mini ba suka ce haka abin yake muna ganin farin wata kai tsaye ba tare da sai mun yi turere ne ba yace to haka al'amarin yake haka za ku ga Allah anan abin da muke jawo hankalin mutane shine wannan tashbihur ru'ya bil ru'ya ne la tashbihul mar'i bil mar'i a cikin qa'ida ta balaga. ana kamanta maka ganin ne yadda ka kake daga kai ka kalli farin wata haka haka za ka daga kai ka kalli ainihin Allah a ranar alkiyama ba wai ana siffanta cewa Allah ne farin watan ba kamar yadda yan shi'a na ji wani ainihin abin da yake cewa kenan ya ce wai bukhari ya ruwaito hadisi an ce wai Allah farin wata ne idan kana son ka san menene ma'anar sahihul bukhari sai ka tafi wurin malaman ahlus sunna su ne za su baka ma'anar shi amma ba ka ɗauke shi ba hausa wannan baka iya ta yadda ya kamata ba balle larabci kace zaka fassara sahih bukhari a haka wannan tashbihun ru'ya bin ru'ya la tashbihul mar'i bil mar'i ana kamanta ganin ne ba ana kamanta Allah da cewa Allah farin wata bane ko kamar farin wata domin wabil misali tattabihul ashiya duk abin da ake buga maka misali ka gane shi da wuri ina fatan mun gane wannan to abul hasan al-ash'ari ya taso a cikin wannan aqida ta mu'tazila tun yana karami malamin shi Abu Ali al-Jubba'i yake karantar da shi har sai da ya kai shekaru 40 shi ma yanzu ya fara kafuwa kenan ya zama babban malami hankali ya haɗu gare shi sai yayi wa malamin wasu tambayoyi guda uku a cikin wannan aqida sai malamin ya kasa amsa waɗannan tambayoyi da ya kasa amsa waɗannan tambayoyi daga lokacin sai abul hasan al-ash'ari ya fara shakka akan wannan abu da yake ciki ya kwanta bacci sai mafarki ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a mafarki sai ce ya manzon Allah al'amura sun rikice mini sai manzon Allah ya ce da shi alayka bi sunnati kai dai ka bi sunnata sai ga manzon sai bai ga manzon Allah ba kuma sai farka a firgice yace sai alwala ya salla raka'a biyu ya daga hannu ya roki Allah Allah ka shiryar da ni abin da yake daidai yana nan a irin wannan halin sai Allah ya cire shi daga wannan aƙida ta mu'tazilanci da Allah ya cire shi daga aƙida ta mu'tazilanci sai ya dawo sai kuma ya karatu wurin su Muhammad ibn Kullab da ya ya karatu a wurin su a da mu'tazila ba su yadda da kowace sifa cikin sifofin Allah ba ba su yadda a ce Allah na ji ba Allah na gani Allah na da hannu Allah na da kafa duk waɗannan sifofin gaba ɗaya mu'tazila sun yi inkarin su ba su yarda da su ba to yanzu da Abul Hassan Al-Ash'ari ya dawo ya karatu a wurin wannan malami Ibn Kullab sai ya samu aqida dangane da yadda da as-sifatu sab'a as-sam'u wal basru wal qudra wal irada wa ghayriha ya yadda da cewa Allah na ji Allah na gani Allah na da iko da waɗannan siffofi guda bakwai yana nan zaune a wannan hali ya zama ahalus sunna ga mu'tazila ya nemi su raddi suna jin zafi amma a wurin ahalus sunna sosai waɗanda ake kira ahalus sunna har yanzu abul hasan al-ash'ari da sauran shi saboda akwai wasu sifat kuma alkhabariya kwakwalwar shi ta kasa ɗaukar su kama a ce Allah na da hannu Allah na da kafa Allah na da ido da makamantan waɗannan al'amura ahlus sunna yana cikin aqida su duk sun yarda Allah na da waɗannan abubuwa ba tare da sun ce kafar Allah iri kaza ba ba tare da sun karyata ba ba tare da sun ce idan Allah iri kaza ba sai ce tunda Allah yake yana da ido mun yarda yana da ido ina aka samu wannan a cikin alqur'ani Allah ya ce tajri bi a'yunina jirgin ruwan annabi nuhu yana gudu bi a ayunina akan mu ashe Allah na da ido yaya idan yake sai ahlus sunna sai Allah bai siffanta mana ba mu san yadda yake ba arrahmanu alal arshi sawa Allah mai rahama ya daidaito akan al'arshi sai ahlus sunna sai mun yadda Allah ya daidaito akan al'arshi yaya yayi daidaituwar ba mu sani ba amma mun yadda shi yasa imamu malik imamu darul hijira yana karantawa wata rana yana fassara wannan aya sai wani ya zo ya ce mishi akar makallahu ka ce Allah ya daidaito akan al'arshi ya ya ya daidaito akan al'arshi ta kaka aka yi sai imam malik ya ce yadda dai da cewa Allah ya daidaito akan al'arshi wannan wajibi ne amma tambaya game da cewa yaya Allah ya daidaito akan al'arshi ya ce wannan bid'a ne ya ce ku fitar da wannan dan bid'a kai lalata min tunanin almajirai mun fahimci wannan da kyau ko to dan haka yana daga ainihin cikin abinda da abul ashari ashari kwakwalon shi ta kasa fahimta ta kasa ɗauka a lokacin nan shine dangane da bayani akan sifatul khabariya irin waɗannan sifofi waɗanda kamar za ka ga ana kamanta Allah da wasu abubuwa ne amma ba ana kamanta Allah da wasu abubuwa ba ne to a lokacin nan sai abul Hassan al-ash'ari ya zama ahlus sunna in an danganta shi ga mu'tazila amma in an tuhu wurin ahlus sunna irin su imam ahmad ibn hanbali har yanzu da sauran al imam abul Hassan al-ash'ari yana nan zaune kan wannan abu sai da ya shekara ashirin ya waye gari kenan yanzu yana kamar shekara sittin a duniya ya yadda da waɗannan sifofi guda bakwai sai Allah ya haɗa shi da almajiran al'imamu Ahmad imamu ahli sunna wal jama'a imamu Ahmad kuma kun san kowane imami cikin limamai ɗinnan akwai abin da ya ƙware game da shi ya ƙware wajen kare ainihin sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama a zamanin shi musamman matsala da ta taso dangane da khalqul qur'an shin qur'ani magana Allah ne wannan matsalar shekaru dubu da suka wuce a musulunci ba ko ina zaka iya buɗe baki kace qur'ani magana Allah bane akwai inda in ka buɗe baki kace qur'ani magana Allah ne za a kashe ka sai dai kace qur'ani halitta ce cikin halittun Allah Imam Ahmad Allah ya tsara mishi yarda ya tafi akan cewa ƙur'ani maganar Allah ne maganar Allah kuma ba a raba ta da ainihin sifa daga cikin sifofin Allah don haka alƙur'ani ba halitta ba ne don idan ka ce ƙur'ani halitta ne to wata ran za a waye gari ka ce Allah shi ma halitta ne ba mahalicci ba ne don wannan muryatawa halitta ce tun da ni ma halitta ne to maganar Allah ba halitta ba ce tun da shi ma Allah ba halitta ba ne shi mahalicci ne to imamu ahmad ya tsaya ya kara wannan matsala. wadda ta sabbaba mishi ya sha wahala fiye da yadda kake tsammani an buge shi an saka shi a kurkuku haka shi ma al'imamun shafi'i har lokaci ya kai da aka haɗa su aka kulle su a kurkuku aka yi musu iyakar azaba ran nan sai aka fito da su aka ce ko kuna da jawabi imamun shafi'i da ya ji duka ya yi duka sai ce akwai magana me magana ka za ka yarda cewa alƙur'ani ba magana Allah ba ne halitta ne cikin halittun Allah sai imamun shafi'i sai ta awili ya ce da attaura da injila da zabura da sufu ibrahim wa musa da alƙur'ani sai ce hazihil khamsa kulluha makhluqa sai ce waɗannan guda biyar dukkansu halitta ne za ka ce tafi Allah ya soka su abin da suke tunani waɗannan littattafan shi kuma waɗannan yatsun yake nufi imamu shafi'i ya waske ya samu ya samu kan shi ya tafi gida sai dai zauna lafiya ai wata sai ka yi ta'awili za ka zauna lafiya da abin imamu ahmad aka ce kana da jawabi ya kalli dama da hagu dan dinni ake saurare in yi ta'awili har duniya ta tashi aje ana bada labari ya ce a'a muna nan aka ce baka da kuma kenan aka je aka dake shi aka koma da shi kurkuku haka ya zauna har sai da Allah ya dauki ran wannan sarki sai Allah ya kaddari dan wannan sarki yana da kyakkyawar aqida dangane da alqur'ani sai ya je sa aka fito da al-Imam Ahmad Imam Ahmad yana zaune a gida sai aka aiko mishi da dinari dubunnai kuɗi aka ce gashi Allah ya aiko maka ta ce da Allah a ɗan jajije a shamiya sai ce hazihi a shaddu min tilka ya ce wannan bala'in ya fi wancan da muka fito gwamnati ta baka kuɗi ka karɓa kana malami ce wannan bala'in ya fi wancan ai za a toshe bakinka ne ko bakinka zai maiko ne kuma ya surutu imamu ahmad kenan imamu ahmad ibnu hanbali to ya shahara sai ake mishi kirari da cewa imamu ahli sunna wal jama'a limamin ahli sunna da sauran jama'an musulmi kamar yadda imamu malik ake mishi kirari da cewa imamu malik imamu darul hijra har anai wa imamu malik take da cewa la yufta wa malikun fil madina matsala ce ta faru duk wani malami da ke madina sai da ta girgiza shi ya rasa hujja akan shi ya rasa a littafi imam malik ya warware matsalar da ka wace matsala ce imamu malik yana zaune a gidan shi aka zo aka ce ga wata mata can ta ne wa gawa wanka amma hannun mawanki ya makale a farjin gawar an yi an yi a cire kuma an rasa yadda za a yi imam malik ya ce a je a rikito su a kawo su kina sai a cicciko su a baro ko a kura ko za ka je aka cicciko su aka kawo su gaban imam malik imam malik ya ce ke mawanki ya zan yi miki tambaya tsakaninki da allah lokacin da kike wankan gawan nan baki faɗi wata kalma ba ta ce tsakani da Allah ina cikin yi mata wannan wanka da na zo sai na bugi farjin na ce da wahala wannan farji da ya zina ba sai hannu na ya makale imam malik ya ce kin ji laifin da Allah kin ji laifin da kika kina Allah ya kama ki ba ta da baki balle ta kare kanta balle ta nemi ta, don haka Allah ya ainihin manne hannunki a jikin farjinta to imam malik ya gano sirrin matsala ko to yaya za a yi kuma hannun ya rabu da wannan gawa gawa da makaki na sai imam malik ya ce abinda za a yi shine a yi mata bulala tamanin ta ƙazafi aka kwantar da ya ta mata bulala ta tamanin tana cika hannu yana rabuwa da farjin wannan matar daga wannan rana ake wa imam malik ke da cewa la yufta wa malikun fil madina daga yau babu mai sauran ba da fatawa matukan Malikuna madina kaɗan kenan cikin darajojin imamu malik sai ka je ka ɗauki littafin da ibnu abdulbarri annumar ya rubuta dangane da tarihin al'imamu malik ya sa mishi ainihin al'intiƙa fi fada'ilis salafatil fuqaha yana tarihin imamu malik da imamu shafi'i da al'imamu abu hanifa in ka je ka samu za ka ga cikakken tarihin imamu malik inda yake da wahala ka samu tarihin imam malik inda za ka gamsu kamar wannan littafi to imamu ahmad ya shahara shi kuma da wannan kirari ana mishi cewa imamu ahli sunna saboda waccan wahala da ya sha dangane da kare sunna to sai mu dawo cikin maganar mu dangane da abul hasan al-ash'ari abul hasan al-ash'ari yana zaune a wannan hali a ya yarda da waɗannan sifatu saba'a sai ya haɗu da almajiran imamu ahmad sai suka karantar da shi kitabu sunna na imamu ahmad da so karantar da shi wannan littafi yanzu sai ya zama ya samu cikakkiyar sunna a hannun shi to shi ne sai ya shiga tsaka ya kwana arba'in in ba sallah ba babu abin da ke fito da shi da ya fito sai ya zo ya hau kan mimbari ranar juma'a ya ce wanda ya sanni ya ƙara sani na wanda bai sanni bai ya sanni ni ne abul hassan al'ash'ari wanda da na yi mu'tazilanci na zo na bari yanzu na zo na kama wata hanya yau shekara ta ashirin ya ce wannan hanya da na kama na fita na tuɓe ta kamar yadda na tuɓe alkyabban nan sai tuɓe alkyabban da ke jikin shi sai ya ajiye ta ya ce yanzu duk wanda ke son ya ga aƙida ta da ni da sauran ahalus sunna wal jama'a sai gabatar da ainihin littattafai guda uku da maqalatul islamiyyin wa ikhtilafil musallin da kuma Allum lumus da Allum Ul kabir da wannan littafi al-ibana an usulid diyana shi kadai na taho da shi saboda shi ne zan yi hujja da shi a nan zan jawo hankalin mutanenmu a kan su dage su nemi wannan littafi da sauran littattafan al'imamu abul hassan al'ashari a nan ne za ku ga tantagari a ƙida ashariyawa don wannan aƙidar da aka zo aka ban mu da ita ana cewa ashariyawa wallahi imamu abul hassan ya batta gashi a cikin wannan littafi bayani a kai. sannan ka je ka karanta littafin addibajul muzahab shi ma'arifati a ayanin mazhab na ibn farhul al-ya'muri al-maliki ba malike ne ya kawo tarihin malaman malikiya a ciki yace abul hasan al-ash'ari ya bar wannan aqida mai risala shi ma yana daga cikin malaman da suka tabbatar da cewa abul hasan al-ash'ari ya bar wannan aƙida ta ash'ariyawa shine wannan tauhidi da ake karantawa na ilmul kalam yayiwa wannan magana za ta nauyi ga mutane amma abinda kullum nake cewa in kun ji magana ta yi muku nauyi littattafan nan da aka faɗi ka je kai nazarinsu, ka je kai nazarinsu. Shi ya sa wannan aƙidar ta asha'ira da ake karantawa da wannan ilimi na kalam da ake karantawa kuskure ne kamar yadda malaman da suka ainihin ƙago shi suka faɗi Abdulmalik ibn al da al ghazali da Shaharu Satani da sauran malamai waɗanda suka yi ainihin ƙago waɗannan ilmomi sun dawo sun yi nadama akan waɗannan ilmomi al-imamu ghazali الله Allah ya gafarta imamu imamu yana da tsoron Allah fiye da yadda kake tsammani duk rayuwar da ya ƙare ya ƙare ta a cikin wannan ainihin rayuwa ta wannan ilimi na kalam da falsafa da mantik da sauransu yana saura kwanaki goma zai rasu sai Allah ya fahimtar da shi wannan abu da yake ba daidai ba ne sai marmaza sai rubuta littafi ilja'ul awam an ilmil kalam jawo linzamin jahilai game da ilmul kalam ya ce ku daina yace duk sun gwada irin wannan hanyoyi ta ilmul kalam yace sun ga cewa babu wata hanya wadda take daidai sai hanya Alkur'ani da hadisi Sa'an nan ya zo ya ainihin yi littafi wanda ya bayyana ainihin cewa duk irin aƙidojin da ya rubuta cikin littafin shi ihya ulumuddini ya barranta daga ainihin irin waɗannan aƙidoji Karshe. al ghazali ya mutu sahih al yana rungume a kirjin shi haka yace shi yanzu hadisin manzan Allah kaɗai yake karantawa sai al a nan yake ciro addinin shi saboda haka aka je aka same shi gawar shi yana rungume da sahih al haka a kirjin shi Allah ya gafarta al’imamul ghazali abdulmalik ibn al juwaini wanda ya littafin al yana daga cikin malaman da suka rubutu akan wannan ilimi na kalam da falsafa da sauransu har yana da littafi alkafiyatu fil jadal duk akan irin waɗannan ainihin ilmomi amma ƙarshen rayuwar shi sai da ya zo yana nadama ya tuba ya koma ga Allah haka su shaharu satani da makamantansu. to don haka abin da yake wajibi akan mu musamman mu musulmi wannan ƙasa da muka tashi mutane suna danganta kansu ga abul hasan al-ash'ari sai mu je mu binciki wacce aƙida ce abul hasan al-ash'ari ya mutu akanta ita ce wannan aƙida ga littafin shi nazo da shi Al'ibana an usulid diyana to daga ciki ne zan ɗauko mana abin da abul Hassan al’ashar ya faɗi ita ce matsalar wadda yake duk ita ta jawo shimfiɗa akan wannan bayani shin ko gaskiya ne shaidani yakan shafi mutum ko gaskiya ne shaidani yakan make mutum ga abin da abul hassan ya faɗi a cikin wannan littafi shafi na 63 faƙara ta 46 ya ce wa annan shaitana yi wasu wisu lil insani Ya ce yana cikin aƙidar mu mu ahlus sunna cewa shedan yakan sa wa mutum waswasi wa yushakkikuhu kuma yakan sa mishi shakka wa yatakhabbatuhu kuma shedan yakan shiga jikin mutum ya make shi mahallin shahid kenan abul hasan al-ash'ari da alƙalamin shi yake rubuta wannan yace wa yatakhabbatuhu kuma shedan yakan shiga jikin mutum ya make shi khilafan li qawli al-mu'tazila wal jahmiyya sabanin maganar da mu'tazila da jahmiyya suka yi su ma jahmiyya wani bangare ne daga cikin bangarorin yan a waɗanda suke musu wasu sifofi daga cikin sifofin Allah to ashe kaga kai musulmi ahlus sunna da ka zo kake musu dangane da cewa ya za a yi a ce wai aljani zai shiga jikin mutum ga abul hassan al-ash'ari wanda mai yiwa kana danganta kanka gare shi gashi yana tabbatar maka da haka kuma ya ce maka wannan aƙidar da kake neman ka shige ta fa aƙida ce ta mu'tazila da ainihin jahamiyya kowa ya zauna inda yake kowa ba a ce kowa ya miƙe ba ba a ce kowa ya miƙe ba malam samu rika zauna zauna kowa ya zauna inda yake kowa ya zauna inda yake dama mun faɗa muku tun farkon wannan muhadara muka ce babu mamaki aljanu aka zo ana magana akan su in kana da larurar ba mamaki su make ka saboda haka muka ce in haka ta faru kowa ya zauna inda yake kowa ya zauna inda yake